واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار idan wani abu ya samu kafiri na rashin lafiya ko rashin dukiya ko tsoron nutsewa sai ya kira ubangijinsa kan ya yaye masa abin da yake tare da shi na cuta yana mai komawa zuwa gare shi shi kadai idan ya yi masa ni'ima da yaye masa cutar da ta same shi sai ya bar abin da yake kai a baya na kaskantar da kai zuwa ga Allah sai ya sanya wa Allah abokan tarayya yana bauta musu koma bayansa don ya kawar da waninsa daga hanyar da take kaiwa zuwa ga Allah to ka ce ma wanda wannan ne halinsa ya kai wannan manzo ka ji daɗi da kafircinka cikin abin da ya rage a rayuwarka lokaci ne kaɗan hakika kai kana cikin ma'abota wuta waɗanda za su lizamce ta ranar alkiyama irin yadda aboki yake lizamtar abokinsa